Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna yin jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa birnin Yamai kan mita 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyyar dukkan sasangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a hantsin nan. da kiristoci da jama'a musulmi duka muna fata Allah shi bamu zama lafiya. Allah shi bamu zama lafiya a kasashen duniya duka da kasar mu Nijar. wani daga cikin musulmin birnin kwanne da suke taya abokan zaman su kirista murnar kirsimeti salihu garba na tafi da shirin da rashin tayi za ku ji sharhin da wasu jaridun najeriya suka yi a ƙarshen mako muna kuma tafi da kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran ana nuna damuwa a jamhuriyar congo a saboda kashe farar hula da dama da aka yi a ƙarshen makon nan tun lokacin da shugaba joseph kabila da jam'iyyu masu hamayya suka kasa cin daidaituwa a kan yadda da kuma lokacin da zai sauka daga kan karagar mulki bayan ya yi tsawon shekaru goma sha biyar yana jan ragaman mulkin ƙasar sai hare-hare kamari a duk faɗin ƙasar. A ranar 19 ga wannan wata na Disamba ya kamata a cewa wa'adin mulkin shugaba Kabila ya ƙare, to amma sai aka ɗage yin zaɓe da aka shirya yi a watan Nuwamba har sai abin da hali ya yi. Masu cakar shugaban sun zarge shi da laifin jinkirta yin zaɓe domin ya tsawaita kasancewarsa a kan mulki. Ita kuma gwamnatin ƙasar ta ce ba za ta iya shirya sahihin zaɓe ba sai farkon shekara ta 2018 idan Allah ya kai mu. majalisar ɗinkin duniya ta ce zaman tankiya akan shugabancin kabila ya sa ana ta yin munanan zanga-zanga a bana a saboda haka majalisar ta buƙaci jami'an tsaron congo da suka yi zuciya nesa su bari masu hamayya su yi zanga-zangar nuna rashin amincewarsu ba tare da tsangwama ba daban masu aikin ceto daga ƙasar rasha ciki har da masu ninkayan wato mayakan ruwa fiye da ɗari sun taru a tashar jiragen ruwan soci jiya lahadi suna neman dalilin da ya sa wani jirgin saman soja ya faɗi cikin teku da mutane 92 a cikinsa wani mai magana da yawun sojan kasar ya ce babu wadda ya tsira shugaba vladimir putin na rasha ya ayyana yau litinin a zama ranar makoki a duk fadin kasar a yayin da masu aikin ceto ke shirin yin aiki har cikin dare domin gano shaidar da za ta taimaka wajen tantance dalilin da ya sa jirgin saman mai lambar tafiya tu 154 ya fadi mintoci biyu bayan ya tashi jaman sun ce an gano wasu baraguzan jirgin da wasu gawarwake a gabar tekun rasha sa'o'i bayan hatsarin yayin da aka gano babban bangaren jirgin cikin teku kimanin kilomita ɗaya da rabi daga gabar teku hukumomi sun ce nan da nan dai babu wata shaida da ta nuna cewa aikin ta'addanci ne waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Gwamnatin ƙasar Afghanistan ta kiyasta cewa kimanin mutane dubu talatin sun mutu wasu da dama sun ji rauni a sakamakon faɗace-faɗace Jami'an ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar sun ce zuwa jiya Lahadi ayyukan daƙila hare-hare ko kuma sumaman 'yan tawaye waɗanda 'yan sanda da kuma sojojin ƙasar suka yi a duk faɗin ƙasar sun kashe 'yan tawaye dubu goma sha takwas da raunana dubu goma sha biyu. shi kuma mukaddashin mai magana da yawan ma'aikatar tsaron ƙasar Mohammed Radmanesh ya faɗawa muryar Amurka cewa hukumomi sun kama ɗaruruwan 'yan tawaye ya ƙi ya bayyana irin ɓarnar da aka yi wa mayakan ƙasar to amma ya amince cewa an samu ƙarin fiye da kashi goma daga cikin ɗari idan aka kwatanta da bara. To amma rundunar sojan Amurka ta ce kimanin mayakan ƙasar dubu ashirin ne suka jikata ciki har da dubu biyar da suka mutu a shekara ta 2015 ofishin ba da taimako na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar a makon jiya ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa al'amuran da suka danganci rikici sun kashe fiye da farar hula dubu uku a bana mahaukaciyar guguwar teku mai karfin gaske ta dagula bukukuwan kirsimeti a kudancin philippines ta tilasta dabban mutane jingina bukukuwan kirsimetin da suke yi suka doshi mafaka hukumar nazarin yanayi a birnin manila ta ce jiya lahadi da dare mahaukaciyar guguwar da aka lakaba sunan nocturne haɗe da iska da ke juyawar kilomita mai tanda hamsin da biyar cikin sa'a ɗaya ta afka tsibirin katanduanes nan da nan dai babu rahoto kan wani da ya jikkata kimanin mutane dubu ashirin aka ba da umarnin a kwashe ko kuma su fice daga gidajensu to amma jami'ai sun ce saboda hutun kirsimeti ana samun wahala wajen shawo kan mutane su fice daga gidajen nasu domin kirsimeti babban biki ne ga 'yan ɗariƙar katolika a ƙasar ta philippines ƙasar philippines tana da tarihin fama da mahaukaciyar guguwar teku kusan ƙarshen kowace shekara a watan nuwamban shekara ta 2013 mahaukaciyar guguwar teku da aka lakaba suna hayyan ta afka kasar a zaman mahaukaciyar guguwa mafi muni a tarihinta domin wannan guguwa ta kashe kimanin mutane 7,800 a cewar hukumar bada agajin gaggawa ta kasar ta philippines labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla, jiya Lahadi Kiristoci a faɗin duniya suka yi addu'o'i domin zagayowar ranar Kirsimetin bana. A jamhuriyar Nijar Musulmi mazauna birnin Kudni sun ziyarci Kiristoci domin taya su murnar wannan rana. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. kamar ko ina a fadin duniya a garin birnin kwanni na janguriyar nijar ma an gudanar da bikin tunawa Da zagayowar ranar da aka haifi annabi isa salam ko yesu almasihu aka haka ma na tuntubi malam arzika ladan na cocin katolika ta garin birnin kwanni da na iske suna cikin hidimomi na addu'o'i da kuma kade-kade da raye-raye domin nuna murna su albarkacin zagayowar wannan rana wannan ko domin jin muhimmancin wannan ranar a gare su gaskiya babban muhimmancin ta a gare ta shine yau muna tunawa da haihuwar mai ceton duniya shine yesu almasihu ko yesu kristi mahimmancin ta baya da iyaka saboda inda an ka aiko maka mai ceto wanda zai cece ka daga zunubi wanda zai cece ka daga jahannama ka same shi ka rike shi ka adana shi ka yi tahiya tare da shi ka yi bi umarninsa hakika ai wannan muhimmanci ba da iyaka saboda haka a takaice ban iya ce ga ƙarshen wannan muhimmanci ba amma babban muhimmanci ne ga dukkan masu bin isa almasihu da ke cikin duniyan nan babban muhimmanci ne ga dukkan waɗanda suke zaman tuwa ma masu rayuwa ne ba su ba da gaskiya ga isa almasihu ba amma su suna raye kuma halittar allah ne ita ma madam rakkiya ta ce a lokacin da muka tattauna da ita wannan ranar ta tunawa da haihuwar annabi isa alaihi salam ko kuma kuma yesu almasihu dama ce a gare su domin haɗewa da 'yan uwansu mata da maza musulmi domin nuna murnar su eh mun shirya saboda akwai liyafa can muka yi don su taho su ci tare da mu cewa su musulmi bancin su mata islamo kiriciyan mata da yawa mun gayyata maza da yawa mun gayyata a nasu bangare ma musulmin na garin birnin kwanni sun taya su kristoci murnar zagayowar wannan ranar ta haihuwar yesu almasihu ko kuma annabi isa alaihi salam musoma da abba tayar dan liman da kiristoci da jama'a musulmi duka muna fata allah shi bamu zama lafiya allah shi bamu zama lafiya a kasashen duniya duka da kasan mu nijar muna musu fatan alheri saboda musulmi da kirista yan uwa juna na duka muna musu fatan alheri duka ubangiji allah ya bamu zaman lafiya da mu da su duka gaba ɗaya allah ya haɗa hankulan mu kuma duka gaba ɗaya abin da nake fata gare mu da su duka allah ubangiji da ya kawo mu bana Allah ya kai mu bane da lafiya da gane juna da alheri Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar Za mu kawo muku shirin da rashin tayi kamin nan sai a shakata da wannan waka ta marigayi Sani Aliyu Ɗandawo.

na je kano neman ahmed aka ce mini ya yi kaduna gari kaduna ne ke gida na a gida ka same shi in gona ka same shi ka san abin daga allah ne mutum da ganin mota a ruwa tilar ya kaba gewa alai gumi uban jamila ahmed ba jayayya da kai yon alai gumi uban jamila ahmed ba jayayya da kai mai ban tsoro mijin Madhavakachar Mama. ta ruwa a koma aiki ana tare da sashen hausa na murya amurka nan washington dc masu haro ga salihu garba da shirinmu na gaba ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to ka kashe su ta hanya mai kyau masu sauraronmu barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi salo garba ne da sauran abokan aiki ke muku maraba to har yanzu muna kan sana'ar rini ɗaya daga cikin sana'o'in ƙasar hausa da suka dade ana yi tun kafin zuwan turawa ga wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da ƙarshen fira da ya yi da malam haruna baffa amma baka tunanin cewa misali idan aka same ni irin wannan na kasashen waje za su zo su saka jari a wuri irin wannan zancen baka ganin za a kawar da shi daga tsarin da ya taso na gargajiya a zamanantar da shi kenan to kamar yadda kake wannan magana ba haka ba ne su duk inda kaga wani mutum daga wata uwa duniya ya ɗauko kafa ya zo iya son ya zo ya join da ku to ya ga abin da kuke riga kuke yi ba ku zubar da tarihi ba ne kuma shi ma ya so ya zo ya amfani wannan tarihin naku me ya zo ya amfani wannan tarihin naku haka kamar Chelsea club ne a Ingila suna wayarin din JC din is blue kuma sun zo mun tattauna da su akan yadda za su sa hannun jarin su a game da irin wannan sana'ar da muke yi watakila ma za mu ringa yin production din irin kayayyakin mu naturally muna aikawa da shi chelsea din can ingila su pass su eh, kamar mm, magoya bayan su sukan sai wannan kayayyaki a hannunsu su saka sakawa in za su shiga cikin kallon wannan wasanni kaga na farko club din ya samu kuɗin shiga mu mun samu kuɗin shiga to wannan hanya ce wadda dodar za ta dora gwamnati da jihar Kano da Najeriya baki ɗaya a hanyar samun income revenue generating a cikin ƙasa da kuma outside to amma abin da muke nema mu a yanzu gwamnati ta yi mana shine ta riga inda muka san cewar muna da matsala wata ta shigo ta taimaka mana a kai. abin da da nake magana ba idan bakwa ganin ita gwamnati tana da nata tunanin cewa idan ta bari kasashen ƙetare suna shigowa su ce eh, a haɗa hannu a a irin wani tsari a ƙarshe za a waye gari gari cewa sun kwace ita wannan marina da yadda yanayin ta yake da sauransu sun launa ko kuma sun mayar da ita yadda suke so misali kamar yadda yanzu magana da kake cewa shigo da kayan china da sauransu ya dakusar da al'amura to alhamdulillah murnar kofar mata in ma wannan tunanin kake sama da shekara ɗari biyu ma an zo an ɗauki samfuran irin abubuwan da muke amma an je an gwada a can yaƙi wannan wata baiwa ce daga Allah wanda kuma ba inda yake yin ta kamar daga ina ana murna kofar mata kaga kamar china da ingila da america duk sun zo sun ɗibi samfuran abubuwan da muke da su a nan sun je sun yi dime pit ɗinsu a can taƙi da suka je suka yi a can ɗin taƙi suka zo suka tambaye mu dame dame muke muka ce to ai mu abin da muke yi shine kamar yadda gani mu ma ka muke yi da muka ba ku labari su ma sun je sun bi wannan process sun bi wannan tunanin yaƙi to wannan wata barba ce daga Allah wannan abin da ka gani wannan ruwan da ka gani in ba a nan ba in dai ba a jihar kano ba baya yi duk inda za ka ba zai ba wallahi ko ba cika baki ba duk inda ka kai wannan aikin wallahi ba zai ba sai nan to wata baiwa ce daga Allah kuma a yanda tarihi yake nuna mana nan gurin akwai sahabbai da suka zo suka roƙa mana suka yi addu'a Allah kuma ya karɓa addu'arsu cewar Allah ya kawo sana'a ta da'ima a gurin nan kuma Allah ka ba wani mutumin da zai zo ya dauke mana nan sana'a ya kai wata ƙasa mu mu rasa abinci kuma Allah ya tabbata mana da abin nan ko har yanzu gashi idan ka duba da idan ka zo nan murna ƙwan mata tukunya daga gani mutum ne yake aiki a kanta to amma saboda matsaloli da ake samu na kasuwa mu yanzu mu ba ma tunanin ka zo ka dau idea din ka je wani wajen ka je kai din ba sai Allah ya da za ta yi ba ko mun riga mun san cewa duk abin da ka dauka din ba zai ba Allah ne mana wannan baiwar to amma abin da muke nema shine guda daya kasuwa gwamnati ta san inda kasuwa take mu kuma idan ya san inda kasuwa take ake gudanar da wannan sana'a wadda wannan abin da kake faɗa ku da kuka taso kuka ga kuka rungumi tsarin nan na wannan sana'a ta rini kuma kanku eh, walau ku ta faɗaɗa har kuka fara hulɗa da mutanen da suke wajen kano ko wajen najeriya eh, kun taɓa rungumar ko tunkarar gwamnati da irin waɗannan tsare-tsaren ta yadda za ta bunƙasa wannan masana'anta da za a ci gaba gwamnati ta ci gaba al'umma su ci gaba mun tunkari gwamnati ba su ɗaya ba su ba to amma abin bakin ciki shine ita kanta gwamnati tana buƙatar murnar kofar mata amma yayin da ta zo da bakonta na kunya me bakon kunya baƙon da izamto cewar ana so a nishaɗantar da shi da Kano sai a kinkin wani shi a kawo mana shi amma ba a duba irin matsalolin mu da muke cikin ta a yanzu in ko wata ran za a ringa dauko bako ana kawo ba za a ringa duba matsalolin gurin ba in suka dauko za su ji kunya magana ta gaskiya saboda a yanzu baba guda 100 tukunyar baba guda 144 a cikin birnin kofar mata ba tafi guda goma ba da take aiki wata ran za su dauko su zo wajen su tarar babu mai aiki ma gaba daya saboda babu kasuwa babu kuma kulawa sannan ko ba a kula ma da menene shi wannan mutumin da yake rike tarihin jihar kanan ba saboda sai an zo an ga kana aiki ma wajen ya zama murna amma ba a zo an tada kai kana aiki bai na kufai ne kawai ya zama kawai ba kowa akwai shekarun da ya zamto cewa su kansu murnan up to date a yanzu da abubuwa suke tsada komai ya canja musu ya fi karfin su wasu abubuwa abubuwa sun fi karfin su in kuma gwamnati ba zo ta tallafa musu ba to magana ta gaskiya daga nan zuwa ɗan lokaci za a nemi murnan ma gaba ɗaya a rasa to kenan za ku koma tsari na zamani da ake amfani da chemical to na zamanin ma ina yake na zamanin ma ina yake yanzu gashi na yan China suna auno kaya kwantena-kwantena da ne suna kawa ta ina za a aikin zamanin ai in ana son a yi zamanin to zamto cewar a bada kulawa kan kamfanonin mu na tire na cikin gida su ringa production din ita kanta broken din ita shaddar zamto ana yin ta ana idan an yi shadda anan ya zanto cewar dirin da zamu yi ai su kansu chemicals din da kake gani ai shuka su ake yi kalolin su yalo su kore su waye su ja duk shuka su ake to idan gwamnati za ta ɗebo irin a kawo mana kamar yadda muka ɗebi manjan muka kai wata uwa duniya suke eh, ake shigo mana da shi a yanzu mu ma a je a ɗauko wannan tunanin a kawo mana a gani mana ƙasar mu is ausman laya kana shukawa zai fito gobe in ya fito din a kawo mana injinan mu ma da zamu zo mu sarrafa wannan itatuwa su zama kai wannan kalolin na zamani duk zai fito don haka yanzu da za a yi wannan tsarin da kake faɗa za ku iya haɗa biyu kenan me zai hana ai bari faɗa ma ita kanta kala da kake gani wata baiwa ce daga Allah akwai kaloli akwai synthetic akwai natural kala shi wannan synthetic din da kake gani akwai hanyoyin da yake bada effect yake bada matsaloli a ga da dan adam mu kuma gashi wannan natural color din da kake gani ana shuka shi mu ma kanmu yanzu in muka shuka shi a nan Najeriya ba zai ba da wannan matsalar da yake bawa da kasar waje ba saboda su suna zuba takin zamanin ne fiye da kima kuma wannan takin zamanin iya kawo matsaloli da kan ita kanta kasar da aka shuka zuwa kan wannan irin da ya fito na wannan kalan to amma mu muka tashi za mu yi amfani ne da gargajiya da zamanin gaba daya dai mu rage wa abin kaifin wannan effect sada effect da zai bawa dan adam yanzu dai a takaice kana so ka ce idan da gwamnati za ta shigo harkar nan dumu-dumu za a ci gaba da rike martaba ta marinar kofar mata yadda aka santa a kuma ƙara haɓaka ta da yanayi na zamani kenan to inda gona ta shigo ba ma murna kofa mata muna da murna guda sama da goma sha uku a cikin birnin jihar kano amma yanzu duk an gine su masu kuɗi sun je sun siye sun gine kaga duk mutumin da ya rasa tarihinsa ya rasa gidansu magana ta gaskiya yanzu murnar kofa mata ita kaɗai ce murnar da take functioning a jihar kano ita ma kuma a yanzu tana dab da turkushi saboda me babu tallafi babu gudunmawa da ike zuwa daga gwamnati sannan kuma mu a nan murna ƙwan mata mu muke karɓar baƙi da ƙasashen waje idan suka shigo su kawo jihar kano rabenu ɓangaren tourism da yawon buɗe idanu da shakatawa da yawon buɗe idanu mu muke karɓar irin wayannan bakin kuma duk bakon da zai zo daga wata uwa duniya ko da daga abuja ne nan ake direct ɗinsa ya zo a nan muke da tarihi na ƙasar ma ga baki ɗaya to amma abin bakin ciki ya zamto cewar mu a nan gurin ga ga matasan a zazzaune babu aikin kuma suna so su yi kuma duk wanda ka bawa aiki a nan gurin wallahi zai tashi ma aiki to babu yanda zai aiki saboda abubuwan da muke hadawa muke samar da wannan ruwa yayi tsada ya fi karfin mu kun banda a yanzu ma da Allah ya kawo mana tallafin wata yar uwa da ta shigo ta taimake mu magana ta gaskiya da a yanzu ka zo wallahi tallahi sai ka yi wajen kuka wace ce ana kiranta a Aisha Mamman Bello a ta janaral ta jihar Kano da yake ita ma babanta murini ne to ita ta zo ta taimaka wa da jari na shi kansa baban da katsi ta yadda za su haɓaka wannan sana'a ya zamto cewa ita ma ta tawo ta ta bunƙasa sana'a gidansu saboda abin mamaki kamar yadda kake gani wannan sana'a ta kinkishi 'ya'ya da yawa nike da da wannan sana'a ka haifa da ita aka yi mun komai har karatu ita kanta duk abin da ta riga ta samu a rayuwarta wannan sana'a ce ta fara dora ta akai iyayenta da kakanninta wannan sana'a suka yi to amma abin da muke nema a yanzu ba ma ita kadai ba ita kanta gwamnatin da muke yayanta ta shigo ta taimake mu kungiyoyi fa akwai kungiyoyi masu tallafi akwai kungiyoyi da dama da suke zuwa amma daga sun riga sun yi realizing da gwamnati sai a cinye kudin a can baya zuwa mana nan tallafin baya zuwa daga can suke riga suke badalin su ba a kama na komai sai dai in an zo a zo a nuna mana su da ido a nuna a nuna mana muna cikin wahala da matsala amma idan sun ba da tallafin baya zuwa gare mu to muna kira da dukkan wasu kungiyoyi da hukumomi da za su taimaka mana abin ya zo kai tsaye wajen mu insha Allah in suka dawo za su tadda wannan tallafin gashi na yana rolling Koriya muke akwai kuma wani karin bayani to ai kai to yawa me eh, magana ka na karshe ko sako to saƙona na karshe shine kamar yadda kake magana akan murnar kofar mata Allah ya dauka kamar na kofar mata magana ta gaskiya yanzu ma akwai wata kungiya a London ana kiran wannan ƙungiya eh, African by Design Financial Time suna da haɗin gwiwa da wata eh, jarida Financial Time magazine sun gayyace mu zuwa exhibition da za a yi a Ghana wanda za a gayyaci masu kuɗi na duniya da 'yan jaridu yadda za mu je mu baje kolin kayayyakinmu ganin cewa murnar kofar mata ita ce murnar da aka zaba shi kuma kano ita ce eh, eh, kano ita ce garin da aka dauka afirka gabaki ɗaya wanda zai je ya nuna wannan kayayyaki jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin a madadin malam haruna baffa sakataren ƙungiyar masu rini ta marinar kofar mata da ke kano Da wakilin muryar Amurka Malam Mahmud Ibrahim Kwari ne Salo Garba ke cewa sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku ji mu da wani shirin. Huta lafiya. Batun jar fatar da sojojin Najeriya suka ce yana daga cikin waɗanda suka kama a dajin Sambisa yana cikin sharhin da wasu jaridun Najeriya suka yi a ƙarshen mako. Shirin jaridun Najeriya na ƙarshen makon wannan satin zai fara ne da jaridar Daily Trust wata babban labarinta akan kama wani jaffata da aka yi a dajin Sambisa. Jaridar ta ce rundunar sojan Najeriya ta ce ta kama wani jan kunne a dajin Sambisa cikin aikin kakaɓen Boko Haram. da tun ranar Juma'a babban hafsan rundunar sojan ƙasar Lieutenant General Tukur Yusuf Burtai ya ba da albishirin kwato dajin Sambisa daga hannun 'yan Boko Haram. Har yau a cikin jaridar ta Daily Trust ta ba da labari a kan jirgin yakin rasha mai fasinjoji 92 da ya hatsari jarida ta ce jirgin sojan rasha ya fada a teku dab da birnin soci na rasha din inda ake fargaban duk fasinjojin jirgin sun riga mu gidan gaskiya jirgin dai ya bace ne daga madubin duba jirage inda daga bisani a gano ya fada cikin teku ne cikin fasinjoji 92 takwas ma'aikatan jirgin ne inda tara 'yan jarida ne ma'aikatan harkokin wajen rasha ta ba da labarin cewa wasu daga fasinjojin sun hada da 'yan rawa da waka da za su tafi wani sansanin sojan rasha a sham domin taya sojojin da suka yi yakin alepo murnar sabuwar shekara miladiya ita kuwa jaridar bangar ɗaya daga cikin babban labarin da ta bayar shine na hutun kirsimeti a najeriya jaridar ta ce hutun kirsimeti a najeriya gwamnatin tarayyar najeriya ta bayar da ranar litinin 26 da talata 27 ga watan nan na disamba a matsayin ranakun hutu don bikin kirsimetin wannan shekara haka kuma ranar litinin biyu ga watan daya. na shekarar 2017 hutu ce don sabuwar shekara miladiya. Ita ma jaridar Disney ɗaya daga cikin manya-manyan labaran da ta yi shine na kwato dajin Sambisa. Jaridar ta ambato shugaba Muhammadu Buhari na cewa mun gama da Boko Haram. Shugaban wanda ya ce ya yi matuƙar farin cikin wannan nasara ya ƙara cewa babban hafsan rundunar sojan Najeriya Laftanar Janar Tukur Yusuf Burutai ya ce an ruguza maɓoyan ƙarshe ta 'yan Boko Haram a cikin dajin inda a yanzu ba su da wata maboya don haka sun ranta a nakare kuma ana na ana bin sawunsu har ila yau a cikin jarida ta disney ta ba da labarin rushewar wani gini a kwalejin 'yan sanda da ke ikeja jarida ta ce wani sashen kwalejin 'yan sanda da ke ikeja a lagos ya rushe inda 'yan sanda biyu suka rasa ransu wasu dama kuma suka samu rauni za mu kammala shahin jaridun ne da labarin jaridar leadership wadda ta bada labarin yabon da shugaba buhari ya yi wa daukacin sojojin najeriya don kwato dajin sambisa daga hannun 'yan ta'addan boko haram shugaba buhari ya buƙaci al'umma su ci gaba da tallafawa jami'an tsaro da bayanai don murƙushe sauran 'yan ta'addan ladan a yawa a madadin sale shehu a shaka saboda tangardar hanya bai samu karantawa da kansa ba ana tara sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga sako daga bakin mai shi mai magana kuma da kushe ta wajen sabo an za ka suna babban magatakar da ƙungiyar murya talaka abinda dabbancin da ke faruwa a jamhuriyar demokradiyyar congo abin kunya ne musamman muka da aka yi da shiru da ƙungiyar tare afirka suka saboda wani hannun ke na cewa ƙungiyar tare afirka ba su da wani kafafun ba za su iya kawo karshen tsaron mulkin sai ma ji ta a nahiyar afirka ba wanda nake ganin ya ya har da gaske ake dole ne ita kungiyar inda gaske tana kare muradun talakan afirka ne sai ta ɗauki mataki irin wanda kungiyar ko ke irin ɗauka a gambia ma'ana ta gaya mai kuke ta ta ta lalle lalle ko zai sauka ta cikin ƙarfin arziki ko kuma a ɗauki matakin sai da kan wannan kawai shi ne mafita a ba mai kunshi shiru kawai ba sai eh, an kakkace mutane kuma ana ci gaba da kakkace mutane. labarai a takaice shirin shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya. ana nuna damuwa a jamhuriyar congo saboda a kashe farar hula da dama da aka yi a ƙarshen makon nan tun lokacin da shugaba joseph kabila da jam'iyyun masu hamayya suka kasa cimma daidaituwa akan yadda da kuma lokacin da zai sauka daga kan ragaman mulki bayan ya yi tsawon shekaru goma sha biyar yana jin ragaman mulkin ƙasar sai hare-hare kamari a duk faɗin ƙasar dubban masu aikin nema kuma a can ƙasar rasha suna can suna neman dalilin da ya sa wani jirgin saman soja ya faɗi cikin teku to madalla da haka Allah kama karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye har da ilimi garkuwar dan adam kamin na madadin jimmai ali da taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya wato charles hall da ya rika masa nan ne sahaba imam aliyu zan da aka ta in sallama da ku mu zama lafiya.